يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu a littafin na mai albarka na kulukul mu'min ɗabi'un mu'min na sheikh Doktor mustapha murad babban malami a kulliyar da'awa a jami'atul azhar muna daren lahadi 29 ga watar tara watar satumba miladiyar shekara 2019 29 ga watan farko muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya mun yi karatuttuka tamanin cikin wannan mu na yau insha Allah ta'ala shi ne karatu na tamanin da ɗaya eh, shi ne karatu na tamanin da ɗaya mun shiga ajiyar karatu na tamanin mun shiga babin ladabi tabi'a kyakkyawa ta sha biyu muna gama muka shiga babin zudu gudun duniya tabi'a ta sha biyu to yau muna cikin tabi'a ta sha biyu babin gudun duniya a karatu na 81 shafi na 288 muna cikin zuhudu jiya mun ji tarifin zuhudu mun ji daga zuhudun sai na usman ibn affan yau za mu tashi jabal zuhudi tsaunin zuhudu a jiya mu mai bayanin gudun duniya zuhudu ba wai gudun duniya a gangan jiki ba gudun duniya ne a zuciya a wannan zuhudu da malam zai ga mana tsaunin zuhudu wata kissa ce ta sahabi sa'id ibn amir wani tun daga nan shafi na 288 har zuwa shafi na 290 akan sa'idu dan amir malaka da khalas sahabiyul jalil sahabi mai daraja sahabi nan mai daraja ya shigo mai sunan sa sa'id ibn amir mai sunan sa'id dan amir radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda ya shigo wajen waye ala amirul muminin umar bin khattab ya shigo wajen sarkin mu'minai umar dan khattab radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda fa qala ya umar sai ce ya kai umar ko sai ka an taksha Allah fil ina maka wasiya ka ji tsoron Allah akan haƙƙin al'umma haƙƙin mutane mulkar su da kake kai musu adalci wala taksha an-nas fil kada ka ji tsoron mutane a lamarin Allah ba wani lamari ne da ka yi wa addini to kar ka ji tsoron wasu za su zage ka yi wa addini kawai wa Allah ya khalifa qawluka fi'laka kada fadin ka ya saba wa aikinka fa ina khayral qawli ma saddaqahu al lalle mafi alkhairin magana shine abin da mai aiki ya daskanta shi ya umar ya kai umar aqim haka ka tsayar da fuskarka liman wallaka sallahu amrahu ga wanda Allah ya jibinta maka lamarinsa min ba'idil musulmina daga musulman da suke da nisan wa karibin da musulman da suke kusa nesa a nahiya kusa a nahiya ko nesa a dangantaka kusa a dangantaka ka tsara haƙƙinsu wa a iblahun ma ta yi bule nasuka ka so musu abin da kake so wa kanka wa ahalabai suka kuma abin da kake so iyalan gidanka wakra lahu ka ki musu ma takrau abin da kake ki linafsika wa kanka wa ahli baitika kuma kake ki wa iyalanka wa khudh eh, al ghamarat wa khudh ka khudha al ghamarat kin matsi ila al haqqi ka khudha cikin matsi ka iso kan gaskiya wala taqaf fillahi lawmata la'in karka ji tsoro akan Allah kada ka ji tsoron zargin mai zargi to yanzu jama'a mun ji sai na umar lokacin da ya zama amirul mominin yadda a yau ne ya zama shugaba wani zai zo yana bukin na kwangila an gane ko yana bukin na kaza yana bukin na kaza to shi a wannan sahabi mai daraja sa dan sa'idu dan amir sa'idu dan amir yana jira cikin mubashari na biljanna sai ya zo takanas wajen sai na umar sai wa sai na umar wa'annan nasihun ya ce ya kai umar ya kai amirul mominin umar ina maka nasiha ka ji tsoron allah wajen kare haƙƙin mutane sannan ko kada ka ji tsoron mutane don taimakawa addinin allah kada wani zai shi to don da za ka shi kuɗi wa addinin allah karka ji mutane ta nan sannan kuma na uku kada maganarka ya saba aikinka sai mafi alkhairin aiki mafi alkhairin magana shine wanda aikin ke tabbata na hudu ya kai umar waɗanda Allah ya shugabanta da su ka na kusa da na nesa ka so da haƙƙin kowa na biyar ka so musu abin kake so wa kanka da iyalan gidanka na shida ka ƙi musu abinda da kake ƙin ya same ka ya sami iyalan gidanka sannan ko na bakwai ka kutsa duk wahala don ka cimma gaskiya na takwas a kan lamarin Allah lamarin addini kada ka ji tsoron zargin da ya zama an ga nasihu guda takwas wanda sa'idu ibn amir radiyallahu an yayi wa suna umar ibn khattab radiyallahu an aidan ko yanzu ra mu ji rakon na umar amsar da suna umar zai ba wa sa'idu dan amir faƙala umar sai sai na umar ya ce wa man ya saɗe zalika ya fa'i, wayannan abubuwa da takwas da ka irgawa zai iya wayannan abubuwa ya kai sa'id faƙala sai sa'id ya ce ya saɗe uhu rajulun mislaka ya saɗe uhu rajulun misluka zai iya wannan mutum irinka an kai sai na umar mai imani ne jarumi ne jajirtacce ne mutum irinka zai iya yi mimman wallahumullahu daga wanda Allah ya jibinta musu amra ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al'amarin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaysa bainahu wa bainal lahi ahad babu wani tsakaninsa da Allah ko daya wanda yake da kusanci da Allah zai iya irin kare inda zalika a yayin nan da umar bin khattab sai na umar dan khattab ya kira sa'idan shi sa'idu dan amir ila musa'adati ya taimake shi akan mutum an ba ka matsayi an ba ka mulki sun zo suna maka na nasiha ko ba haka ba to shi ke kenan sai ka ja su. ka ba su matsayi a yi gwamnatin da su an gane ko kaga duk abin da ya dace wanda ya zo ya nuna maka takawa irin na sa'idu dan amir ya cancanci a gudanar da mulkin nan da shi sai sai na umar suka zo kusan su tare mulkin an gane ko a ba wani advisor a ba wani minista a ba wani darakta a ba wani kaza suka ka zo ka taya yin mulkin a wannan lokacin da sai na umar ya kira shi sai ka zo ka taya ni wa ƙala sai ta ya ya fesa in namu wallo ka mu za mu shugabantar da kai ala ahalin hims a kan garin hims mutanen garin hims hims sunan gari ne ka je garin za mu naɗa ka gwamnan garin sa'idu da ya zo na siya sai aka bashi gwamna faƙada sai sa'idu ya ce ya umar ya kai umar na shattu kalla ina maka magiya da allah allah tsaftin ne kada ka fice ne Allah tafsin ne kada ka fitine ina zaman lafiya za ka bani shugabanci ka rufa min asiri fa ghadiba umar wa qala sai umar ya fushi yake kaga su da gudun mukami ma suke yi umar ya fushi yake wai hakum wa hadha al-amr في أنقي ثم تخليتم عني والله لا أدعوك هنا wa za'atum hadha al-amra kun aza wannan al'amari na shugabanci na khalifanci wa za'atum kun aza hadha al wannan al'amarin fi unuqi wa kullu insani al-dhannahu dha'irahu fi unuqi kun lazim tarmu wannan aikin awiya ka kun mata kallaitum sai ku iyale ne ku sai ba za ku tsaya ne ba wallahi la a da'uka wallahi ba zan barka ba ba kai ka zo sai mun nasiha ba wallahi ba zan barka ba dole ka yi wannan gwamna ko a daure a wasu a da gudu abun ake yanzu kuma kamfen ake ita wallahi ba zan barka ba suma wallahu ala'in a dole sai na umar ya naɗa sa'idu Dan amir gwamna a garin hin wa ƙada sai ala na farido laka riskan sai sai na umar ta Alana na muraido laka shin ba za mu ware maka rizqan wata arziki ba sai ya zasa Sa'idu dan ami dan hannu baka hannu ƙwarya ba shi da komai to shin ba za mu baka wata arziki ba bayan albashin ya kamata in baka wani abu mai kauri wanda za ka samu jari mai ƙarfi an كيف يدعى ma a أفعل به ya أمير المؤمنين me zai da wannan kuɗin ya amiran me zai da wannan arziki fa inna aqa'i lalle albashina aqa'i abinda za a riga bani albashina min baitul mali a baitul mali yazidu an hajati ya fi karfin bukata ta kuma maza sana sai wuce shi sai idan amir ila ɗan zuwa ga hemstead hemstead wula ya fi hems muhafaza fi hems sai tafi hems gwamnati wa ma huwa bai zanto ba illa kalil sai lokaci kaɗan an gane ko ba a daɗe ba sai lokaci kaɗan ma'ana ya yi watanni kaɗan yana kan mulki to shi kenan ta wafa fada ala amirin muminina har suka taho wajen amirin muminina umar ɗan faɗa suka taho suka kama su ziyara daga hims wasu manyan mutane a gare shi suka kawo ziyara wajen suna umar a madina babu sashen manya tuku biyun wanda sai na umar ya yarda da su daga gare yin suka kawo masa ziyara min ahli yin daga mutane yin su faƙala sai illahu sai ce musu uktubu li asma'a fuqara'ikum ku rubuta musu sunayen talakawanku hatta asudda da har in toshe musu bukatunsu an gane ko yadda za ka iya shiga za a yi wani tsari a ce ga wata ma'aikata ko wata ƙungiya za ta iya tafi a kawo sunaye waɗanda za a tallafawa tallafin abinci da sauransu an gane ko? to shi ne kenan sai na umar ya ce a kamun sunayen talakawan garin da suke buƙatar tallafi mu tallafa musu da abinci da jari da abin yi an gane ko su toshe musu bukatar faraba o kitaban sai suka dago littafi dama sun san sai na umar haka yi kana zuwa a matsayin na shugaban kasa ko ne na to zai ce a ja kamun list na talakawan garin to da suka sa haka sai suka zo da list suka sa aljihu suna gaida sai na umar daga ina da garin su ma sha Allah ku bani sunan talakawan yansu ku je ku ɗauko musu sunayensu farafa oshi sama sai suka ɗago littafi akwai a rubuce rubuta sunayen talaka fiye a cikin fulanin wa fulanin wa sa'idu bin amir akwai sunan wane na ɗaya wane na biyu sa'idu ɗan amir gwamna shi na uku a suna sun ga sunayen talakawa da suke buƙatar tallafi har da gwamna sa'idu ɗan amir faƙada sai na umar yace waman sa'id bin amir waye sa'id bin amir nake gani a wannan takarda wani sa'id bin amir ne faƙalu sai amiru na sarki namu gwamnan namu qala sai amiru kun faqir amiru kun faqir sarkin naku gwamnan naku shine talaka qalu na sai sai eh wa wallahi mun da Allah inna la tamurru alayhi al-ayyam tana wucewa a gare shi yin nai a tsiwal masu tsayi wala yi kanu fi zai tihina ba a bura wuta a gidan shi gwamnan ba a hura wuta a gidan shi a talauci gwamna a zamanin sai na umar dan khattab an gane ko eh, ba a hura wuta a gidan shi ka kai su uku uku eh, ba a hura wuta a gidan shi fabaka yanzu ko kansila ne za ka ba za a huda wuta a gidan shi ba fabaka umar sai sai na umar ya fashe da kuka hatta ballat dumu hatta ballalan dumu uhu lihiyatahu har ta ballala har ta jika dumu wa hawayensa lihiyatahu ta jika ne Gemu. kai wannan an nuna maka sai na umar yana da gemu kun gane ko kuma amada sanan ya tafi ila alfi dinar ya dauko dinari dubu daya a yau yana daidai da naira miliyan 60 fa ja'alaha fi surra sai sanya cikin surra mu ba yau muna daura kuɗi da robalin ko a sashi a wallet ko a cikin abuna ba to su a da kuɗin su sulalla ne sai a irga da wani sulallan za ga za a daure su dinari hamsin hamsin goma goma dari dari to na tsina umar sai irga guda dubu din dinari dubu din sai ya sa cikin surra cikin ɗaurin kuɗi cikin abin da suke ɗaurin kuɗi da shi daidai da naira miliyan sittin wa ƙara sai ta ikra'u alayhi salam in kun je ku cewa gwamna sa'idu dan amir ina gaishe shi wa qulu lahu bi shemasa ba'atha ilayka amirul mu'minin bi hadha al sarkin muminai ne Umar ya tura maka wannan kuɗin dukiyar bi tasa'ina bi don ka taimaka da shi ala qada'i hajati ga wajen biyan bukata ka ba na talaka sun zo an gane ku bayan an bazu na talaka sun kai shi da sa'id suka zo wa gwamna sa'id da surra wannan sahabbai ne ba almajiran annabi ne gare dole su zama da ba suka zo bi surra da daurin kuɗin ba nazara ilaiha suka ba wa shi suka ce in ji sai na umar ba shi nan ka taimaka kanka sai bude ya kalli abu kai za iya da nanir ga dinarai in wani ai mai addini addini sai su jodo shukur mara addini sai dungule da murna da ihu ko to yana budewa wadda ala yi ido a hannu sai yana nisan damu da gare shi yana tura tsumman uh, tsaurin kudin yana ture su su da shi kamar wani bom ta ajiye shi kawai ya ƙoru yana tura yana cewa inna lillahi wa inna ilai rajin inna lillahi wa inna ilai rajin inna lillahi wa inna ilai rajin kuɗi fa an jirar mumini ne kaga yan sun gudu da gaske <laughs> gane ko ka annama nazalat bihi nazila kamar wata masifa ce ta soko masa ka annama nazalat bihi kamar ta soko gare shi nazila masifa ko Allah ko ya sauko bisa sahabi a farfajiyarsa farfajiyar gidansa khadabul wani babban sha'ani matarsa tana ɗaki. ta ji mai gida yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi fa habbat zawjatuhu sai matarsa ta yunƙuro yunkuro a firgice. ɗauka an cika masa wani mashi ne ko wani abu eh fa habbat sai ta yunkuro zaujatuhu matarsa maz'uratun atribute wa qala ta ma sha'anuka ya sa'id me ya same ka ya kai sa'id ibn anas amma ta amirul mu'minina qala bal a'zamu min zalika matar ta ce amma ta amirul muminin don ta ji ana maganar amirul muminin sai ta ce amirul muminin na umar ɗannan mutuwa ya yi rasuwa ya ne halatta bal'a ba mutuwa ya ba ka azamu min zalika abin da ya faru ma ya fi mutuwar sai na umar kuɗi fa aka kame shi jama'a lukid money aka kama amma yake ya fi mutuwar sai na umar ka gaishe ta ce a أقصيب المسلمون shin an karkata musulmai ne a usibar musulmuna? shin an karkata musulmai ne fi wa'ajan a yaƙi a filin daga duka aka kai su tunda ya fi mutuwar umar قال بل أعظم من ذلك يا ما مطور مسلمي أسير داغا قال تتي وما أعظم من ذلك من جدا من يجي وانا أبن جرما أسر جدا قولة تتي قال تتي دخلت علي duniya. litufsi da akhirati duniya ta shigo mun don ta bata mun lahirar ka dubi bayan Allah na kware mu yanzu yau da za ba wa gwamnatin su wawura su kuma za a ci wannan ba umar ne ba ta in ya ce ya yi kulu wasu ne halal ne amma sai da ya ce dakalar alayyar duniya duniya ta shigo min gida litun su da akhirati don ta bata min lahira wa halatul fitna fitina ta sauka fi baiti a gidana qala ta ce takhallaf minha to karamu da fitinar mana ka fitar da fitinar da gidanka gidanka ita ba ta san kuɗi bane kuma ga kwana da kwanaki ana zama ba abin shi وهي لا تدري إذا بكتني با من أمر الزنانير شيئا الأمر دينارا بكتن كومي أكيبا قال سيدة أوتو إنني شين ذاك تيمكيني على ذلك أعطاك مشكلة وانا أبونا لقرا قال النعم سيدة إيه فأخذ الزنانير شيك تدى ديناري دبوكا فجعلها في صورة سيطن ياسو أتكن كانانا أبو بان ساقوي معنى با mamaki ko ya raba su ɗari ɗari kawo gida goma dubu ɗaya ne a yi ko hamsin hamsin gida ashirin ko ashirin ashirin ko goma goma ya raba su ƙananan ɗauri ɗaurin kuɗi kuma wa za a ha ala fukara ya musulmi ya raba ta wa talakawa musulmi to ka ji zuhudu wannan shirin sa'idu dan amir shi ya sa ka ce maka jabalin zuhudi tsaunin zuhudu to har yanzu wannan zuhudun sa ne gaba wa qissatun ukhra ga wata da ban nashi ga wata da ban na Sa'id dan Amir baqaluna jaribin mu shine baqaluna jaribi barde an gane ko jaribin mu asabi wanda ya gabata ya izu alaina yana da wuya a gare mu yana da wuya a gare mu an nasira anhu mu rubuta game da shi kissasan waye da kissa daya sai da dan amir don zuhudun sa suna da yawa bai dace ka kissa ɗaya kawai ba yana da kyau a ƙara duk da haka fa inna na lalle mu nalka kidu mun sake tsinta nalka kidu mun tsinta hazal mawqif wannan matsayin al'ajib na ban al'ajabi min muwafiqihi daga matsayinsa albadi'a kayatacce albadi'a kayatacce yanzu ga wata matsayinsa na zuru sai irin an fi za fi yomin a wata rana yana na a gwamnansa a garin mai im ja a umar sai sai na umar ya zo ja a ahalin ko ila amirin momini na ko eh, ba umar ne ya zo ba ja a ahalihim mutanen yin sun zo kala amirin momini na wajen sai na umar ya na ilaihi suna maza kukan walihim waliyahu gwamnan Sa'idu bin sai dan alim ma'ana bayan faruwa wancan abin ya yi wasu tsawon lokaci ya yi wasu shekaru sai ɗan garin suka kwamiti suka kawo ƙaran gwamnan sa'idu ɗan amin yanzu kai yau in za ka kai ƙaran saman ga suna da yawa ko gobe ko ba gaba ko kansulan ga ko abin ɗinka ko ba gaba kaga koshe-koshen suna da yawa to yanzu kwamiti sun tayi daga gare ɗin sun rubuta laifuka ɗinga-ɗingan laifuka na umar ɗan abdulaziz manya-manyan laifuka na sa'id ɗan amir ba na gwamnan sa'id ɗan amir ka bari mu ji wa zakaru ne sai na umar sai suka ambata sai na umar zai na arba'a shakawa koke-koke hudu kuka hudu za mu ji akwai ya cinye makarantu ne bai gyara hanya ba ya cinye kudin wuta za mu bi ko na asibiti za mu bi ko an ba da kudin sai danne bai aiki ba sun faɗi koke-koke hudu bari mu je bai na huwa bai na huwa sai na haɗa tsakanin su da shi da da mu sai na Umar ka kawo ƙarin gwamnati sai kira gwamnati ka faɗa a gaban shi in haka da yanzu nan sai gwamnati gwamnati Sai da mu sai na Umar ba ba ta lokaci sai ya hada su ko garin himsa ya zai zauna ko ya kira gwamna sai na umar ya hada su wadda autun laha eh, Allah ya tsayi ba zanni fiye sai na umar ya ce wadda autun la na roƙi Allah Allah ya tsayi ba kada ya taɓar da zanni fiye zato na tattare da shi sai na umar yana yi wa sai dan ahir zaton alkhairi duk sai na umar ya ce yana ta addu'a kada zaton da yake masa ya zanto ba haka ba eh faƙar kuntu faƙar kunta azim faƙar kuntu sai na umar ya ce da haƙiƙa na kasance azima sikati bihi ina da girman yarda da shi sai na umar ya yarda da sai kan hannu falamma asbahu indi lokacin da suka wayi gari a wuri na yanta sai na umar da yake bamu labari an gane ko yanzu ga gwamna ga kwamitin gari da suka kawo karan gwamna an zo na gaban kuma amirin mumini da sai na umar azuwa dihun wa amirin sun wayi gari umar da ta a wuri na da farkinsu wanda sai na ce ma ta shukuna min amerikum me kuke kuka akan sarkinku kun ce farkinku gwamnanku yana da lapsus hudu wanda ya kamata efcc ta dubi waɗannan laifuka to wanne laifuka ne kalu suka ce laifin gwamnan na farko la ya kurji ilaina ya fita gare mu ofis ya saurari koke mu. hatta ya ta'ala sai ya ɗaukaka an na har ne. sai yini ya ɗaukaka mana sai rana ya fito sosai ya kamata ya zo mana Eh, tun da jijjibi, tun da asuba ana asuba ya fito shafi <laughs> irin laifin ba Ya yanzu zuwa sai rana ya fito Shirin mu musu ina agogo mu yanzu karfe takwas karfe tara shi ne laifi na farko faƙultu sai na mai jefe na cewa wa ta ƙulu fi zalika ya sa'i ya kai gwamnan sa'i ɗan amir ne za ka faɗa kan wannan ka sakata kalilan sai ya shiru ɗan lokaci kuma ƙala sai ya ce wallahi na rantse da Allah in ni kuntu akrahu ni na kasance ina kin an aqula zalika in faɗi wannan magana ina kin faɗan wannan dalili amma yanzu eh, sirri ne tsakanina da Allah amma inna amma wa inna amma lalle shi labudda minhu ba makawa sai na faɗa kar su tafi suna mun mugun zato fa innahu laysa li ahli khadimun iyali na ba ta da mai mata hidima ba ta da mai aikin gida kun gane ko ba ta da mai mata hidima yanzu gidan gwamnati in je ma'aikata nawa to fa aqumu fi kulli sabahir shi yasa ina tashi a kowace safe kasan su za ba su da inji sai mutum ya dau bawa abincin da za ku ci a ranar sai ya nika shi a kan dutse kuma nikan ba zai da wuri ba ya ɗan ci ba kar a nika a nika a nika a iya lausi a zuye a sake ɗiba a nika a nika, haka ba ake nika daga hannun mutum ci ya yi kofar ya yi kanta yake don haka banda mai hidima ina tashiwa kowane safe ajiyar lahum in jika musu ajinahum jarinsu kuma a tarayyasu sannan in jira hatta ya samira har sai ya jika kuma a bi zuhula kuma sannan yi musu masa ko gurasa mana zai jika kullum in ya jika ya markaɗa musu ya gyara musu har ma shi sai ya tsara musu yadda ga safe ga rana kafin ya ci kamar a yau ga shi na yana gwamna zai kai nika zai zai ɗau nika sun ma aka wadda usanin iya alwala wa akuru bilin na in fito wa mutane ofis kuma shi da alwala yake fito kaga laifin jama'a abin da sa yake laifi shi yake shirya abubuwa na abincin gidansa kala umar sai umar ya ce fa qultu lahum sai na ce da mutane in ko ma tashkuna min wa aidan me kuke kuka shi kuma yanzu menene na biyu ne kalu suka ce inna la yuzibu ahadan bi layl laifin sa na biyu baya amsa wani da daddare a matsayinsa na gwamna ya kamata ko dare muka zo muka ce muna son ganin gwamna ya to tunda duniya lafiya ne an gane ko to baya sauraron mu da daddare baya an ba kowa da dalili kullu sai nace kuma ta qulu fi zalika ya sa'id me kake fada ka ka ya sa'id qala sai sa'id yace wallahi na ranza da Allah kuntu akrihu akrahu na kasance ina kin an ƙo'olina ha ba in sanar da wannan har yanzu daga ilan sanarwa fa inni lalle ne to ga dalili hajja altun nahara lahum na sanya musu yini don damuwarsu wallailu lillahi azza wa jalla dare ko na bar wa Allah don ba zan zo in riga musu aiki ne kuma bana neman na lahira ta ba a dare zai karatun qur'ani zan yi qiyamul layl rana na ba su dare na ba wa Allah ba yadda wasu shugabannin rana ana ta yawon shafu dare fa an bai karwai ba rana ya ba su zai ji koshe koshe su. dare ba ya ba wa Allah kaga laifi na biyu jama ai babu ba wurin kudi a ciki sai ce sai na mai cewa mata kuna yin aidan mai kuke kukansa kuma har yanzu ƙwari suka ce na uku inna wula ya kurudu ilaina yau man sha a wata akwai ne ɗaya da bayan da su ma ba ba weekend kullum za a fita ba a sabar ba lahadi ba juma'a kullum ne sai ce eh, a wata yana fashi sau ɗaya ba zai fito ba kullu sai ga wa ma haza ya sai to ya sai ya kuma wani ya za ka da kanka qala sai sai da ce li khadimu ya amir al mu'minin banda ne mai hijima ya sarki mu'minin wa laisa li thiyabun ghayra allati alayhi banda tufa sai wannan tufa da yake jiki na rigar sa ɗaya ne irin wani mayafi da gwadon da ka sani na asali Ta san kuma yankin su wuri ne wanda in ka wanke ma sai ya wuri ya kwana sadama da jiko-jiko za ka fa don tsananin sanyin wurin sai ce riga na ɗaya ne zama gwamna ba a nan waye ne za ka rigar gida wai lamar yana sai ne wanda ba shi ma na mai zo ne kai rina so <laughs> bakar kare a ah, to shi na gaishe a wuce na wuce ne an gane ko to shi ne rigar ɗaya ne yake eh, rigar ɗaya ne to ana absilu hafi shahari ina wanke ta a wata marasa sau ɗaya wa an zaziru a ta da jir ɗin da za ta buzo in ya wanke sai ɗaura zani matarsa to da zani gwamna zai su ba ta ku yi fatawa ba ku ce wanda ya yi shiga mata an zai ne masa ku ce shi ɗan daudu ne zai daura zalim madrasa ya zauna gida laifi na uku jama'a dan sai da dan ayar gwamna wa an tadruwa sai in jira hatta ta jis sai ta bushe hatta ta jissa kuma a akhruju ilayhi sanan fito gare su sai akhirin nahar ranan ma fa bai ba za ta zo ba karsai ne za ta fito kuma kullu sai na ce wa ma tashkuna minhu aidan sai na mura yake to me kuke kukan gwamnan ku kuma har yanzu na hudu kenan na ƙarshe kalu suka ce tusibu tana samun sa min ilin ila akhar lokaci zuwa wani lokacin rashiya sai suma muna tare da shi kawai wani lokaci lokaci san ga ya fadi ya suma eh ya kamata mu san lafiyar gwamnan in ba lafiya ne ba zai yi mulkin su san ga ya fadi ya suma wannan kenan rashiyatan suma fa yaghibu amma fi majalisihi sai ya faku daga wani suke majalisinsa mana sai a ɗauke su a kai cikin gida sai ya zo ya farfado zai fito to kun ga daga su man ka gafi ya farfado sana ta in suna da kwake cewa zai musu fa tana wani wa sai na ce wa ma hada ya sai me haka ya sayi? me yasa kake wani lokacin kana tare da su sai ka fara da su ma to ji dalili fa qala ya shahidtu masra'a ubayk ibn abdi na halarci shahidu na halarci masara inda aka kashe kubai ibn addi, kubai dan addi, wa ana mushrik ina mushrik a lokacin wannan eh, isuna kubai in ka je cikin riyadu salihin na abi zakariya yahya ibn sharaf ibn al-hasan ibn husayn ibn muri an-nawawi ya kawo a cikin babu karamatul auliya ya kawo kissar kubai shirin ne da uh, kafirai suka zo suka ce manzo Allah ya ba ga wasu su karantar da su kashe sun yaudare su suka je wani wuri sai an bushina su goma ne wanda mun ci akwai wanda aka kashe da suka za su dau gawar sama kafiran da Allah ya lullube shi da kudan zuma kun suna da wannan kissar to shi Ubayd shine wanda dama su kafirai a da su haka suke tun da kafirai suna yi idan sun ɗauki mutum sai su yi sayar da shi wa makiyinsa wa ya adawa da wanka da da a sayar da kai gare shi so da suka kama kubaib to dama a yakin uku ne ko badar kubaib ya kashe wasu yan ta'adda sai aka ɗauki kubaib aka ji aka sayar da shi wa dangin wanda ya kashe a makka lokacin kuma makka baya hannun musulunci har bai sun ɗauke masa kafa da ana ma sauta da sai su gan yana kan apple a hannun shi daga aljanna ake kawo shi wannan kisar mun taɓa karantawa har ma lokacin da za a kashe shi ke ta falasu ubalihi na uktalu musliman wanda kafin a kashe shi ya roƙa su ba shi dama ya yi nafila raka'a wanda shi ya fara kawo wannan sunnan ina jin eh, sabaka tafa balewa shi ma a tarihi ya nuna lokacin da su su koma uzegun suke zo su kashe shi ya roƙi alfaman su ba su dama ina fila raka a biyu bayan sun ce shagi ya ba zai sha ba addinin sa ya hana Allah jikan magabatan mu so a lokacin da za a kashe kubai sun zo sun kafuran sun aje shi a makka suka rata ya sa jikin bishan da suka kashe shi so sa'idu dan amir din Ya ce a lokacin da zaka ga kubar ya halarci wurin shi bai kisan ba amma ya yi kallo kuma lokacin shi kafiri ne shi ba musulmi ba aiki ra'aytu ya ce na halarta wa mushriki ina mushriki wa aiki quraishan na ga quraishawa to kafa wajen sadau suna yayyanke jikinsa wa hiya taqulu lahu na ƙuraishawa na gaya masa a fahimbu an ya kona muhammad makanaka shin za ka so a ce muhammadu yana wannan wurin naka ke eh, shi ake yi wa haka ba kai ba a ya kudu kuma yana cewa wallahi na ranzu da Allah ma an akuna aminan ba zan zo su so a ce ina cikin aminci da zaman lafiya fi ahli wa waladi a iyalaina da ƴaƴana ba wa anna muhammadan tashukuhu shauka muhammadu a ce kaya ya soke shi da kaya ya soke annabi wanda ku yi irin wannan abu ko sau na wani. to da ne yake damunsa ba shi kisan ba fa ba shi ya yi kisan ba bai taimaka wajen kisan ba ko bugu da ƙari ma lokacin da musulunta ba yace wa inni wallahi ni na rantsa da Allah ma zakatu zalika yau ba zan taba tunawa da wannan ranar ba duk lokacin da tuna da wannan ranar sai in riga yi wa kaina tambaya wa kaifa anni taraktu nasratahu ban ne ni na bar taimakon sa ban taimaka shi ba ai ya kamata in gwada taimakon ka ko kashe ni ai illa zanantu anna Allah la yasuru sai na yi zato kai Allah ba zai yafe mu ba ya aka kashe ko bai ba gabana ya na bari dan ta'adda suka kashe shi a gaba. wa asabat ne tilkal gashiya sai wannan sumar ya same duk lokacin da tuna wannan sai su to tsammani ka shi irin wannan zai zai kashe mutum ko ya kashe mutum ba kaga wannan yana nuna mana girman daukar rai girman daukar rai inda zalika qala umar a daidai wannan lokacin sai na umar ya alhamdulillahi allazi lam yukhayyib zanni bi. na gode wa Allah da bai takar da kyakkyawan zato da nake yi da shi wa sa'id dan amir ba wayannan mutanen sai kowa jikin sai ya mutu kowa sai suka rungume shi sun ka tsare sun ka tsare baya fita da sassafe a matsayinsa na gwamna sai rana ya so baya sauraron su da daddare sai da rana a wata yana fashin fita kwana daya sannan kuma suna tare da wani sai yanke jiki ya fadi ya su kaji duk amsa amso shi ne cike da imani kun jama'a ba su ne irin gwamnonin da su ne irin gwamnonin da tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wasallam كذلك آياتنا قال عمر آه، آه، ثم بعث له 1000 دينار سيدنا عمر ينا دعا جدا يساك تسكرا مدى دينار هنا جبو تروا على كل حوث أبايا ليس إنا لله وإنا إليه راجعون أي قال عمر سوري قلت يا جا يدى حالي قد يجي قال كذا ساك تسكرا دينار جبو ليارين كما نيران ليان آه، daidai yake da cikin jiya da ya sa'ina biya ala don ya taimaka ya taimaka wa bukatarsa da ita falon mara an hazo jadu matarsa tana gani tana ganin kuɗin ƙalar da zai masa alhamdulillahi lalabi aghnana godiya tabbata ga Allah da ya wadatar da mu an hidimatika daga hidimarka iskar lana ma'una ka saya mana kayan hidima kayan abinci abubuwan da bamu da shi a gida tufafi da sauran abubuwa wasu ajir lana kadima ka ɗauka mana leburanci mai mana hidima wasu lana ka ɗauka mana mai mana hidima aikin gida wanda za mu riga biyan shi faƙalar lahasce ce mata wahallaka fi ma wa khairun wahallaki shi in gaya miki ne fi ma wa khairun min zalika abin da ya fi wannan alkhairi inda za mu kashe kusa ƙalar take wa ma za ka me wannan Meshi, shi kada sai na narfa'uha mu miƙa ta ila man ya na atina A zuwa ga wanda zai zo ya kawo mana kuɗin har da riba wa nahnu aqwaju ma nakunu ilaiha zai kawo mana ita wa nahnu alhalimu a lokacin aqwaju ma nakunu ilaiha mun fi bukata zai kawo mana lokacin da muka fi bukata yaushe mutum ya fi bukata shi ne a lahira ya fi bukatar lada don su kelinsa ya nauyi shi ne kenan shi ne kenan ƙalar sai ta ce ah, wa ma za ka so me haka ta yi wani hanya kenan ƙalar ce na tsirito hallaha mu bayar da ita rance wa Allah ƙarzan hasana rance mai kyau da suke ta yi shaƙundum ta tarbiyya ta yi tatul da imani ba ta ja ba ce zai ta ce ka daina mana irin wannan fitawa kwanaki ta ce na'am na yarda wadda zai ta khaira Allah ka maka da alkhai a bayan za mu je mukarba a layar an gane ku Ka ga dama watsayi ba su ya tsayi bina watsayi muna ya tsayi ba su fama gadara majalisa bai bar majalisar ba bai bar inda yake zaune buzun nan da yake gidansa ba allazi wa bi wanda ke kai illa ja'ala dananir sai da ya sanya dinaran fi surarin a dauri dauri wa qala li wahid min ahlihi sai to da cikin family in qalib ila armalati fulan sai kira dan sawa da dauki wannan kudin a kai wa armala sai armala matar da mijin ta yi mutu eh matar da mijin mijinta ya mutu kai wa armalati fulani matar wane da mijinta ya mutu sun gane ko kaga in za ka yi sadaka ka sa ‘ya'yanka su kai su kai kana tarbiyyantar da su su ma in sun girma su ne su yi kasa za ka koda laraba yanzu zai zo da abubuwan sadaka zai zo da ‘ya’yanka yara ƙanana ana kwaya suna bayarwa suna bayarwa suna bayarwa sai ya ce matan can da wane mijinta ya mutu ku kai mata wa ila aitani fulan marayun da wane ya mutu ya bari ku kai musu wa ila masakin ala fulan ali fulan eh, miskinan iyalan wane a kai musu yaransa da matarsa da su suke rarrabawa matar ma za ta shiga ta ba wa wallata haka aka kasarta kudin an dala bai rage Allah Allah wa ila ma'wizi ful'ala fulan ku kai wa ma'awizi ko ma'awizi alif ma'ana mabukata ma'awizi yani muhtaji mabukatar alif fulani family suwani wannan kisa domin sifatu eh, eh, sanin ko domin hiliyatul auliya domin tarihul islam domin al domin al fi tamyiz sahaba da za samu wannan kisa to dole mana ce su ne wa yusiruna ala anfusihim walau kana biyan kasuwa mu ya muke rayuwa da rowa yau rowa sai abinda ya yi ba a damu da tallafa wa marayu ba tallafa mabukata ba shiri na sha ɗaya da ko na sha biyu na satin nan wanda ake so a vision fm wanda eh, nake gabatarwa mai taken don marayu mun kawo wasu kisofi da suke alaka da wayannan batutuwa na abinda don mu yi a lissafi na mamun kabi tsari inda aka yi kyanwa take ciyar da maciji ta wajen kyanwa maciji nama ne mata ke ɗauko nama kyanwa duk da tana son nama take kawo maciji don maciji ya kama kanshi daga haka ake so wannan ba cikin dabbobi ke a cikin dabbobi to mu kuma yayi imanin mu yake wani ma bayan ma bai taimaka ba in ya ga wani yana samu ma haushe ce sai ce don me ba kori yaran wani na a makaranta ba don me yaran da suka yi jinya ba su mutu don bakar zuciya irin nan wa hada sayyidun wannan sa'idu dan amir shugaba ne min sadatin zodi daga jagororin zodo kudin duniya ruwi a rohoto an arabiyan sa'ala Ahlal basra wani ba kauye ya tambayi mutanen basra sai ta man sa'idu kun waye shugabanku kalu suka ce alhassan ai alhassan albasari suka ce hassan albasari kala sai ta bi ma sadakun bi ma sadakun bi ma sadakun da me shugabance ku ƙalu suka ce ihtajan nas mutane sun buƙatu ila ilmihi zuwa game iliminsa wastaghna huwa an dinarin shi ko ya wadatu daga dinarinsu Mai damu da abin da yake hannunsu ba baya roƙonsu قال ذات ما أحسن هذا بعض لك والنشاو wasu في الدنيا يحبك الله واظهر فيما عند الناس يحبك mun ji Sa'idu ɗan آمر ضمنر kanshi mun ji kistarsa guda biyu ko kowanne abin ban al'adabi ko sai mu tafi kista ta gaba wal'ana yanzu kuma na ishu za mu rayu ne ma'a zahi tare da wani mai zuhudu fi duniya a duniya bari mu ji waye an ba umairu bin aman kamilan an ba yayi umairu ibn sa'ad umairu yayi aman shekara kamilan cikakke fi wilayatihi ala hims yana gwamna a garin hims bisha a kafar sha an gane ko shi ma yana cikin wanda ya gwamnar hims ko bayan sa'idu dan amir ko gabin sa'idu dan amir an yi wani gwamna mai suna umair ibn sa'ad Ko bari mu ji kalan gwamna Walamta tasil ila umar ya yi shekara guda bai iso wa umar ba ƙayyata akbarin anhu kowane ilimin labari da zare shi iwala hajji mudda tsawon wannan lokaci da za ga dama ya naɗa ga gwamna abubuwan da ke shigowa da shimali to za ga kana eh, biyan bukatun talakawanka sannan kuma in canji ya rage sai ka turo ka kawo amirin mummina a sawa baitul malin duniyar musulunci gaba daya kun fahimci wannan to sai shekara ba a ji rikwar ba ba a ga canji ba ba a ga rubutu ba Umar da ibn sa'ad me yiwa wani yanzu zata to ko yana tawa wurare ko yana kaburbuda ne to bari mu ji walam tasir ila umar ba ta iso umar ba ayyata akhbaran anhu kowane irin labari game da shi ba wala hadhihi mudda tsawon wannan lokacin an gane ko alam yursil umair al-kharaj bai turo haraji wa umar ba walam tasil anhu iso gare shi ba ayyata an bayan kowace labari ba kala umar da katibi sai sai na umar ya so waye sakataren sa uktub ila umair ka rubuta umair wasiqa eh fa inni akhawni ina tsoron an kasance ya ci amana fa shekara ɗaya ba mu ga report ba ba mu ga kuɗi ba ba mu ga alad ba to aje ba ya ce mu ne eh, fa inni akhafu an yakuna khanana yace ina tsoron kar ya zanto ya ci amanan mu wa arsala ilayhi ya aika masa yastadihi yana kiran shi wa zata yawmin a wata rana shahida shawari al madina bayan an tura masu sabo wa za ta yi wata rana shaida shawarul madina sai titin madina ta shaida rajulan ga wani mutum can yana zuwa aka aza agbara farna farna ko ba ta suna ta farna buzu buzu aka aka da gizo gizo mana gajin kansa buzu buzu agbara ya sha kora da kafa yake ba ta ga shahu ta lullube shi wa asa'u safar wa halhalun tafiya wa halhalun tafiya ƙura ne babu abin da bai lullube shi ba da kaji saura iris yaktali qadamaihi min al-ard kafar sai makale a ƙasa ittila'an makalewa min duri don tsawon malaka bihi abinda ya haɗu da shi laƙabi abu da ya haɗu da shi min ana'in na gajiya ka sai da mutum gajiya ya gajiya baya iya daga kafar ya tafiya shi yana da dakiyar yana ja yana ja shi da kamar kafar sai ka ce eh, yana eh, mutum ne yana tafiya kaɓo kabo mai dango mandara abdu ba kabo ba ne man shanu ne eh, in tana rayu allah kara masa lafiya in ta rasu allah jiganta sai za a kwata da tana yawan faɗan wannan tara rasu ko Allah gafarta mata ya yi mata mafi aljanna to shi da kenan eh, kamar mutum yana tuke kafarsa a tabo mai danko shine ya kada tsoron kamar yadda lewu kadamaihi yana fizzar kafarsa sa min al daga kasa ma'ana kafa yana nauyi da kare ke kafar dan gajiya tun daga yan san ba ya zo mace da kafa jama'a ba ba jaki na doki na raku kamar ka ce gwamna ne ko keke ba shi da shi wa bazala ko da abin da ya eh, baza min jodi na kokari yana tafiya da kyar wa alakatifi a bisa kafadarsa na ta dama Jiramun ya azame jaka a kafadarsa na dama kasa ai irin jaka ne ya rafa bayan shari'a haka a kafadarsa na dama wa qaf'atin kuma da akushi akushin cin abinci wa ala kasbihi al-yusra akafara ta gofa kirba tulu sahira karama fi hama akwai ruwa fara wata kenan jama'a wani irin gora irin na fulani nan ya sa ruwa wa ina hula ya tawakkau shi yana tawakkarwa ala asan a kan sanda la ya odu a bai mata nauyi ba لا يقودها بيوى صندر نوي با لن يقود نوي ولا يقوده حفظهما شيء يسمى لكفة بيوى ألا نوي با بيوى صندر لا يقودها بيوى صندر نوي با حملة حمل الظامر صندر بيوى صندر نوي با حملة الظامر أو كان الظامر كان قرر كان جمال يمسل الوحنات ليروني شيء دون رابع يندي ya kanjame ga rauninsa sandar ta iya ɗaukar shi ba ta karewa wa jalafa sai fuskanto jalafa ya ne akbala sai fuskanto ila majalisu umar a majalisu sai na umar sai na umar yana majalisa fi haɗa wata a taku wa'ida mai nauyi taku ma mai nauyi da kirki ya gaji yana zuwa wa ƙala sai ta assalamu alaika ya amiral mu'minina ko ba ka ba yanzu yau idan aka shugaban kasa yana kiran gwamna ai zai zo da manyan jifa-jifai da ko sai ce assalamu alaika ya amirul mu'minin wa yaruddu umar assalam sai na umar ya mayar masa sallama wa alaikum salam daga ga gwamna guda ya zo da kafa kashi da furna furna buzu buzu ثم يسأل سنة umar نبي عمر سيدنا عمر كيف يكتب بيش رضي الله عنه وقد أعلمه يا مصر يا sai na umar ciwo. mara ahu alaihi halin da ya gansa a ciki min juhudin na jikata wa iyayin da gajiya sai ce ma sha'anuka ya umar me sha'anuka ya umar ƙwala ce sha'ani sha'ani na ma tara abu na gagani ƙalarsa tara ni ba gagani ba ne sahih albadin da lafiyar jiki zahirar dam ga jini na a zahirar jini na na gudana ma'iyar duniya ga Allah ya bani duniya ga nan cikin arziki kai yanzu dan eh, yanzu dan wannan ruwa a gora wannan nan kaga su akwai godiya wa Allah mu kuma yau ba godiya wa godiya wa Allah ne mana karanci kowa in ya tashi sai ya samu a shaɗansa ya danna shugaban kasa. kai shi yana cikin maka. shi da ke nan a e, yake cewa gani nan lafiya lau ga jini na na gudana ajira ha e, zahiru jami maliyar duniya ina tare da duniya ajarra e, ha bi karnai ha duniyar ma ana jawo mai ita da kawanninta kala umar sai sana umar ce wa ma hada ma aka? da yake tare da kai wayannan jagungunan kuɗi ne a ciki yake wannan maganganu kala umar sai to mai iya jirabi eh, sa umar ibn sa'd yake tare da ni zakata ce ahmadu fi hanji zadi ina dauke da guzuri na wa qaf'ati wa nahu akushina ne akulu biya ina cin abinci a ciki yana tafiya in ya ji yunwa sai kare ciyawa kara itace a jeji sai aza tukunya a garinsa na cikin jaka kayi dafa ya ci sai kara mai kake yi tafiya makonni wata da watanni ya zo aha ƙala umar sai umar ya ce eh, wa idawati da salgata eh, wani abu kamar gora salga gora na fata ahmulu fi hawa ru'i na ɗauki ruwan alwala na a cikin sharabi da ruwan shanu wa afaya wani wasan ta ta ce ta wakawa alaiha sai da kawai shi babu a hunshi biha ala ganin ina tokarwa da ita wa ujahidu a aduwan ina yakan maki in arada bi in ya biduro mun in wannan fage tsaro ne sai in bubbuge shi da sanda Ko wallahi yace na rantsa da Allah ya amiral mu'minina har zuciya ta nake maka rantsuwa majuniya babu duniya bai zanto ba illa ta ba ulli mata'i sai dai yana jin jin daɗi na ina ganin ba duniyar bai kai ni jin daɗi sai a hakan jama'a ya gode wa Allah ya gode wa Allah Umar عمر سيدنا عمر ma أجئت shin ka zo da kafa ne kamar yau kawai ka ce tana neman gwamnan lagos ka zo da kafa daga lagos har yanzu nan ba ha? ne sunan shi su gwamnonin sun ta ne sunan su gina sunan su da huya <laughs> ne zai na ta da ya yi shi ina iya kiran sunansa fashola yana kira amma kafin tinubu wani sunansa akwai ba'on da ikilab bode ko wane so na yanzu kuma kaga faɗa shi ma zai zama aiki ba Allah ba wa gwamnoni mu damar sauke nauyin talakawa a wuyoyinsu wai da ba musulman su ba ko Allah musuluntar da su ku shi da ke nan ka zo da ƙafa ne sai na umar ya tambaye shi kala nan sai ce kala umar sai sana umar sai ce a walam tajid shin baka samu ba man ya tabarra'u laka wanda zai taimaka maka bidabatin da dabba tarkabuwa ka hauka ko kala sai ce innahum lan yafalu salaka na ba su ba ba su da kirki jama'a a gaban su ne ta amirul mu'minin yana kira bari in tafi haka gwamnan sai ya fita da kafa akwai masu raƙuma ɗari akwai <laughs> masu shakuna ɗari biyar akwai kaza haka suka bar gwamna wannan ke to shi da ke nan a ya ci gaba da cewa ƙwada sai ke nan wula ya faru wa inni lama falo. so ba su sami ko ba buƙe su ba ƙwada umar sai sai na umar da fama za a jinta fi ma a gina ka bihi kama za a binta me ka aikata fi ma a inna ilaika shiga abin da muka maka wasiya bihi da shi muka tura ka mulki me kai ne a wannan tsawon shekara guda din dan mu ga ka tura kuɗi ba qala umar sai umar yace akai sulfala ni na je garin allazi ba asani ilai wanda ka tura ni gare shi a jama'atu sulaha a ahalin sai na tara mutanen kirkin gari na su kawo mutanen su masu kirki an gane ko wanda suka yarda da kirkin su a garin Ya ka musu wa wallaitun sai na shugabantar musu da bayan al'amwal tara dokiyoyin garin eh, harajin kasuwa ne harajin gida ne harajin masana'anta ne harajin kamfani ne su na babba su tara harajin wa'yanda 'yan garin sun yarda da su yadda na yake nan yace sannan kuma wa hatta idza jama har in sun tsara dukiyar ko suna kawa wa za ta wa fi mawazi'iha ina aje ta inda ya dace aje shi ta ban turo wa federal a eh, federal abin da ya dace a yi ake a ba wa eh, mabukatu a bayan duk abin da ke bukatar gyara sai a yi walau ban iya lata min hace da wani abu ya rage la'atai tuka biyi da na zo maka da shi amma dukiyarsu ne na musu aiki da shi قال هو سيدنا سيدنا عمر يجب فما انا بشين يمكن أنا بغزو من القومة با قال لا سيدنا آه با من ذا ذو لشي جب قاتون سنعي تيموس أن ساتابا ونساو مطبا شكرا قال عمر سيدنا سيدنا عمر يقول وهو من بير هو من بير سعيد ينا كلن سعيد يلا حرار يلا كلن شي يشي جد دولي أمير أساك جد دا أمير أهدا ma'ana kamar ka ce sabon nadi sai zai ci gaba da mulki a ƙara masa lokaci wanda lai bin dajji dole kul wilaya ala in marata ukra a sake tura shi banke him eh, wa umayya sun sar qala umayya sai umar ce tilka ayyamu wancan kwanaki shekara daya sadaka ya shuɗe la amiltu laka wala li ahadin ba'daka ba zan sake maka aiki ba ba zan yi wani bayan ka ba mulkin ya ishe na zama sun masta zana sai ya nemi permission sai to sai na ina neman izinin tafi gida nema in ci gaba da rayuwa da iyalai na fa azina lau sai ba su izini faraja ila manzili ya dawo gidansa wa baina wa bainal madina amyali tsakanin gidansa da madina wasu milis ne kaji gwamnan zama gwamnan umair ibn sa'ad ba da anin sarrafa umar bayan umar ya ce ba aka umar rajulan ko jima bai tsaya nan ba ba sai na umar ya ga yana cikin bukata da talauci ba talauci da ya yi ya yi a jikin umar ibn sa'ad talauci ya kai kamar ka ce assalamu alaikum ya an samu wa alaikum salam ba zai ma tsaya nan ba sai ya ji wa rahmatullahi hada da barakatu ba amma sai sai na umar ya hada kuɗi ya tura umar ثم بعد أن انصرف عمر عمر يأتي عمر رجلا فين عمر يطور ولمسلم يقال له الحارث أنا شو مسلم الحارث a a duba ko mai ya dan wari wasu kuɗi ne zai je ci duniyar da kanci a gida ya yi ci zamburtu ya ce mutum ya je a matsayin bako gidan umar ya ƙala ana ce mutum wa ɗahu ne sai ba dinari ɗari wa qala in qalib ila umar ka tafi gidan umar hatta tanzila bihi ka annaka bai ka sauka gidan ga kamar kai bako bako ne fa in ra'aita asara shay'in in ka ga akwai gurbin wani abu akwai arziki a gidan ka arzikin ka saho wa in ra'aita in ka ga halin shadidan suna cikin hali mai tsanani fadfa ilaihi hazil almi'ati dinar ka miƙa masa wannan dinari ɗari fadalaka alharis sai haris ya tafi sai zagobe umar sai gashi nan ya karar da umar. dalisan a zaune ya fule kamisa yana bincika rigarsa yana cire jankar jankar da nuna sashi kasan su da suna da zafi ga kura an gane so ga tsohon gwamna irin kayansa gwado ne yana ɗan duddo ba layi ɗinkin ko akwai kwarkwata ya cire kamin sau ila jambil haida gefen wata katanga faƙala hu umar sai umar ya ce masa an zilu rahimakallah in sauka ne allah maka rahama ina so in sauka gidanka bako ne ina so in dan huta na kwanaki sai in wuce fa nazala sai sauka aka bashi masauki kuma sa'alau sai ta tambaye sa faƙala sai ce min aina jeta daga ina ka zo ƙala min almadina sai ce daga madina fa ya sai salihina yan madina lafiya ko a wata larabci kenan jama'a salihina lafiya ko don wa aslahna lahu zawjatuhu ba an jara ta ba ta zama lafiya qala sai ta alaysa yuqimul hudud sai na awar baya tsaye da dokoki qala bala ya kware ko baraba ibnan lahu ya buki wani dan sama ala fashi da don ya aikata ba daidai ba ta min darabi ya mutu daga bugunsa fa qala umar sai umar ya ce allahumma a'in umar ya Allah ka taimaki Umar fa inni la a'lamuhu illa shadidan hubban laka hubbuhu laka ni ban san sai na Umar ba face mai tsananin son ka ya Allah nazal al haris bihi salasata ayyam haris ya zauna a ya soga wurin kwana uku walaysa lahum illa qursatun min sha'ir ba su da komai sai da dan hatsi ne na acca ko masa na acca masa ne na acca masa ne kamar gurasa kamar masan sauka ba sai a yi sai sati daya na ci ba ko gurasa eh sun yi sa shi da matarsa aka ajiye a aiki za a dan tsunka a sharuwa a dan tsunka kaɗan kaɗan don kare ƙare gurasa kanu sun kasance ya kudu ya kusu na hu biha ya kusu na hu Eh, suna ciyar da biya da ita suna ciyar da bakon da gurasan wa ya ɗauwuna su ko suna zama ƙyanci sai su sha ruwa su ba za su ci ba don suna ga kada bakon kafin ya zama kwana uku a rasa abin da zai ci hatta a tahumul jah har su wahala ya kai wahala a gare su ba sa iya cin abinci sai bakon ɗan wannan gurasan suke bashi har wahalar ya ta gayyara su wa kala hu sai ya ce masa innaka qad aj'atana eh lalle kai ka zo mana a yunwace bayan ra'aita in ka gani an ta tahawwal anna zaka fita daga zaka kaura daga gare mu faf alkai don abinci ya kare tsohon gwamnatin jama'a fa kharaja tananir sai wannan bako harika ko sai alharis sai fita da wasu dinaran can ɗari ɗin ko ba gaba ba dafa fa'ila ya miƙa ta wa waye wa umayya wallahi sai zai eh, ya miƙa ta faƙala sai umayya ya ce sai ce masa ba a ta amirul mumini na ilaika hazihi amirul mumini sai na umar shi tura maka wannan kudin farka in jiha ka taimaka kanka da ita asaha sai ihu wa kalata la hajatan li fiha wallahi ba na bukatar wannan kudin <laughs> kaji masu zuɗin gaske rudda a haka bayar masa ita dinari ɗari dai yake da naira miliyan shida ƙwallon hujji muradun sai matar da ta ce nasa ina sarce ilai a? ka ji matar mafa irin sassan irin mijin na tarbiyya sai ta ce in ka buƙace ta ka karɓa wa ila maka buƙace da babba ba a hafi mawazi ha ka azata a bigiran da ya dace a azata kala umar ce umar yace wallahi ma li shay'un aj'alu fi ni fa ban da abinda ba zan san da kudin nan ban da wata bukatar da zan kai ka kudin nan ta wani ashaqqatil mar'a sai matar ta ta aga asfala a. kasan dogon riganta sai yaga matar kun fahimta fa dadu sai ta ba wa ɗan aishan ختم كله فجعلها فيه في اكل سنه كل ثم خرج فكسر رجلك وغاشي فجاءت يفرق عنه في عمر يجي تتوفينا فقد سمح بين ابناء الشهداء والفقراء في ربع الزكاه يا ان شهيدي وين يا انسكم تكبرت فكشي يا يوسف تلكاوه sun maraja al-harith ila umar Haris ko ya dawo wajen sai na umar fa qala umar sai sai na umar ya ce masa mara aita me ka ga a gidan kada ta ya amiral mu'minin halin su gida na zan suna cikin hali mai tsananin tsanani na talauci da yunwa kada sai ta fa ma sana bidana ne to me da dinaran nan kada sai ta la ban sani ba dan matar ta tura kyalle sun kunsa nasa fakataba umar ila umar sai umar ya rubuta wasiƙa wa umar amirul mu'minin ya rubuta wasiƙa wa umar yake ce masa idza ja aka kitabi idan wasiƙa ta ta zo hada wannan salata za'u min yadika kada ka ajiye shi daga hannunka a tatun tubdila har sai ka kamo hanyar madina eh ka san gidan sa tsakanin gidan da madina mil ne qala fa aqbala ila umar sai umayr ya zo wajen sai na umar dan khattab Umar ibn sa'ad fa dakhala alayhi shiga wajen umar fa qala hu umar sai umar yace ma sana'ata bidda na ne kai da dinaran da na tura maka qala ja sana'atu ma sana'atu nayi abin da zan yi ko ma Aluka na dai na tambayar ka yi ya ajiran mu'min Kala sai ta aqsimu alayka ina maka majiya don Allah ka tukhbira ni ma sana'ata biya sai ka ban labari ne kai da isa kada sai ce kaddamtu hali nafsi umayr ibn sari ce na gabatar da ita wa kaina na yi sadaka da ita sai in samu ladanta kada sai ce rahimakallah Allah maka rahama fa amara lahu bi wasfin sai umarni a baki buhu guda min ani na abinci wa saubai ne da tufafi fa qala sai umar ya ce amma ta'am amma abinci fa la hadatha li fi bana bukata kasaramtu fil manzil yau da wasikar ka yaje ma na bari a gidana sa ainihin sha'ir na bar mudu biyu na aska to kafi ya tsare mai wa Allah zai kawo amma tun da bai tsare ba na bukatar na abin shi ila ana akula zalika sai na je na cinye wancan ajja Allahu bin rizki Allah zai zo da arziki karka ta buhu ɗaya ya rage mu hankalinka ya tashi a cinye buhu ɗaya mana da yawa ma kafin ka cinye za ka mutu wa rafada umar yaki an ya khudha da mai karbi abincin wa amma sauban amma tufafi biyu da sai ta fa'a khudhu kuma zan dauce su eh wa qalat domin inna umma fulan lalle mamarwa ne, matar ka kenan ariyata na barta sarara kayanta ya mutu wa khadahu kuma sai karba wa raja ila manzili ya koma gidan kaji masu zuru jama'a wannan kisa gobe a alamin nubala gobe tarihul islam da isnadin Abdul abdulmalik ibn harun ibn antara daga babansa suna da matsala ta tare da su jama'a kun ji yadda ake bayanin zuhudu saboda haka in za gina kan tarbiyyar musulunci ba za a yi fata ba an yadda kai gwamna ka more ka yi wanka ka yi kwalliya ka ci amma kar ka danne haƙƙin talakawanka ka rike amanar dukiyarsu Wazirin zahidun da mataimaki ko mai zuhudu Wazirin zahid waziri mai zuhudu Wazirin bigo ne murakkab waziri ne ba tare da albashi ba don ratib an shi na albashi ko jama'a eh, babu albashi wani abdullahi ibn sa'idi radiyallahu anhu daga abdullahi dan sa'idi Allah ya ƙara masu yanzu ah, annahu qadima ala umar bin khattab ya zo wajen sai na umar radiyallahu anhu Allah ya ƙara masu yarda fi khalifati a zamanin khalifancin sai na umar bin khattab ya zo wajen sai na umar yana zuwa faƙala ko umar sai umar ya ce alam uhudis alam ba abin labari ba annaka tali kai kana shugabanta min a'malin nasu daga ayyukan mutane a'malin kana ayyuka da yawa kai ma ma'aikaci ne na gwamnati akwai talaka rashinka to an ban labari sai za o ikta idan aka baka al'umala albashinka al'umala shi ne wanda lai ɗaya uzuratul amal ladan aiki albashinka karisa kana ki ba ka karɓa ka ƙulsu bala waziri yake kwarai kwa ana an yi haka kala umar sai sai na umar yake fa ma turidu ila zalika to me kake so akan haka kullu sai nake inna li afrafi ina da dawaki wa a'budan da bayi wa ana da khairin ni ko lafiya ta lo wa uridu an takuna umalati ina so albashina ya zanto sadaqatan ala almuslimina sadaka ce ga musulmai qala umar sai sai na umar yake yaka fa inni qad kuntu aradtu allazi aradta na so abin da ka so wa kana nabiyyu yu'ini al-adha aka bi umar na so haka amma annabi duk aka yana bani abun bayarwa ko kyauta ko albashi fa qul sai ce ya manzo Allah azihi azkara ilayhi minni ka bayar da shi ga wanda ya fi ni bukata hatta a'tani marrata har wani lokaci annabi ya bani kuɗi faƙultu da sai na cewa annabi a ɗuhe ka ba da shi afkara minni ko afkara ilai minni ga wanda shi ne bukata faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khudhu fatamawilhu khudhu ka karɓe shi fatamawilhu ka sanya shi a dukiyarka ka ajiye ka ajiye fatamawilhu dukiyarka da ka aje in bukata ya tashi za ka yi amfani da shi domin on the line na biyu fatama wilhu ai abu nufi idda khairhu ka aje shi li nafsika wa kanka san tafi'u bihi za ka amfana da shi inda alhaja yayin bukata sai ce auta saddan biyu ko kai sadaka da shi duk arzikinka in wani ya baka kuɗi a roƙa kai ba sai ka karɓa gaba ka sa dukiyarka da kake sarrafawa in ka so kuma ka yi sadaka da shi wa wanda ya fi ka bukata amma ta aka min hadal mal abin da ya zo maka daga wannan dukiya an gane ko wa anta ghayra mushrifin kai ba lekawa kai ba wala sa'ilin ba roƙo kai ba ka khuzhu ka karɓe shi duk abin da aka baka na dukiya duk arzikin ka ba roƙa kai baka baka ka karɓa. wa mala duk abin da kuma ba a baka ba fala tadbi'uhu nafsaka kada ka ji ranka da shi kar ka sa a ranka imam al-bukhari ya kawo al-bukhari lambar hadisi 7163 musu da sahih muslim lambar hadisi 1045 ah wa inda ibn jarir a wajen ibn jarir radiyallahu anhu kala yace ista'malani umar umar ya shugabantar da ni rabbi radiyallahu anhu ala sadaqa wajen tara zakka kalan ma addaitu ha lokacin da na bayar da ita ilahi a gare shi a bani sai bani umala albashi na fa kullu sai na ce inna ma amintu lillah na yi aiki ne don Allah wa ujrati alallah lada na kuma yana hannu waye yana hannun Allah daga nan yake cewa kala sai suna wajen hud ka karba ma a tuka abin da na baka da inni amintu al'ajar sa ni ma na yi aiki zamanin annabi Ba a tsani sai ba ni albashi na fa qultu mithla qawlika sai na faɗi irin magana fa qala rasulullah sai annabi ya ce idza a'taytuka shay'in na baka abu min ghairi an tas'alani ba tare da ka roƙe ni ba fa kul ka ci wa tasaddaqa kai sadaka bi kanzul umma in ma sadaka ne ka karba in suka ba wani mabukaci ah, zuhudu salman radiyallahu anhu zuhudun salman allah ya kara masa yamma da shekaru kwajaja yawon shekarunsa ya kai 200 da abu ba za tilmizin wannan kuma wani almajiri ne shi ma takarraja ya fito ma'ana ya yi graduation na tafi madrasatin zahir a magarantar mai zuhudu shi ne ali radiyallahu anhuma shine ko abu abdullahi salman alfaris an salman daga salman ana wuta zawaje imra'atan min kinda ya auri wata mace daga kinda garin kinda bana biha ya tare da ita fi baitiya a gidansa ya zo garin kinda ya samu yar garin ya aure to matar tana da gida sai ya tare da ita a gidansa falan ma kana lailatul bina yayin da daren tarewan ya zo bina tarewa ma hu sai ta fita da shi ashabuhu da abokanansa Eh, Abokanin ango kenan ko hatta a tabi bai har ya zo kofar gidan matarsa fala ma balagal bai yana isuwa gidan kala sai ke kirji ko koma jama'a ba wanda yake da mata sai tafi wajen iyalin wanda goro ne ko gora ka ne sai je masallaci ya kwanta ko dakin abokanansa <laughs> haka lafazi ya ga abubakar na haka aka wannan kenan walam yudkhiluhum alaiha wa bai shigar da su abokanan an gomba ga iyalinsa kama fa'alar sufaha yadda garori suke na wawaye suke eh, har a zo a abokanai ta ga wani yana yi wa amarya kulkuli don tana fuli salam ma nazara ilal baiti kai ustaz da ya kashe shaf din yawa eh, falan ma zara ilal baiti lokacin da ya kalli gidan wal gidan jadal an kawata gida an kawata gidan an gane ko irin an samu su tara eh, labulan bango ba haramu ba ne. tunda ana iya filasta a fenti a kashe kuɗi amma ka shi mai zuhudu ne sai ce a ma'amomin baitukun shin gidan na kudin ya zan ma'amum ne ne ma'anar kalmar ma'amum wasu kana iya cewa wai shin gidan na kudin wurin wanka ne hamamas wurin wanka don ya ga eh, an rarrata ya labule shi ya ɗauka kawul kawul ne na gole ko a ma'amomin kai gidan naku zazzabi ake sai kaga hayayya ba ma ya kai a banku amsa hawalatul ka'aba ko ka'aba ce ta kaura fi kinda ta zo kinda ko wannan ka'aba ta gaban ka'aba tana da riga an gane ko halu suka ce ma bai suna da mahmumin gidanmu ba wai gida na ake ta zazzabi wannan bargo ba ko ruwanka ba wala ta hawalatul ka'aba fi kinda aba bai dawo kinda ba eh, kawai tsara ne labulan bangon falam yadda kwalil bai ta bai shiga gidan ba hatta nuziya har sai da aka cicire kulla sitirin duk wayannan tsarin bilbaiti na gidan gaira sitirin babu in ba labulan kofa ba eh, wasu na ganin tsara zagaye bango da ɗaki bai halatta ba wasu na ganin ya halatta Eh, wasu kuma ta wakwafi a kai suka ce ai yanzu in kace tsara da halatta wa filasta da fenti da ake kashe bango ma ai kuɗi ba ma magana rajibi in akwai waɗanda wajibi ne kai musu tufafi sai ba kai musu tufafi ba tsirara suke yawo sai kai tsara a bango to haramun ne a yanka musu sa ina ba ta an gane in kuma kowa yana da rigan sa'a ci wai da nauyin fiye kanka to shi ke na ba da nasiruddin albani ta adabu Ya yi magana mai tsayi a kai falamma da khala lokacin da ya shiga ɗakin amarya ra'a masa'an kasiran ya gogware ana magana ɗakin amarya na sai ta shi sai ya ga kaya masu yawa faƙala sai ce liman hazar mata wannan kayan nawaye kasan musamman mutum ya yi auren fari shi ɗakinsa daga cimpinsa ko irin wani katifa wani yan firamare suke kwanciya za su suna kwanciya kan faɗinsa kan wannan can ta mashiriku kan wannan ta magribu Nan mashiriku yana yi wa magrib tusa na magrib yana yi wa na mashirib tusa haka za a kwana ba a ɗakin goraye sai shigo ya ga labule ga kushin ko ba gaba ga tsara ga an kawo kwana abinci da abinan eh, menene a kai su makasa ya kada sai ga yana ta jura yana ganin mai shi kawai ya taru gaskiya wanda ya mutu bai aure ba bai more ba ko ba haka ba bankwale bankwale aka da ko ba haka ba ki kwada shi surukin kana kusa da kai karin da bakin wannan so shi da kenan yace wannan kayan waye ne kalu suka ce mata aka wa mata imra'atika kayan ka ne da kayan matarka qala sai ce ma bi hadha aw sami khalili sallallahu alaihi wasallam ba da wannan ba eh, masoyina annabi ya mu wasiya Eh, ba da wannan ba masoyi na annabi ya mun wasiya to da mai annabi ya masa wasiya ko mu tara a karatun gaba insha Allah abu nan fara na daidai Allah ta mu taro mu yi tare a lada ko su ya gogo tun tibi har sha Allah ya ce mana minti biyar ya rage minti biyar ko ba zai fassara mana abin da ya rage ba insha Allah ta ranar juma'a sai mu gina subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk